Deutsche Welle. Taɓa kalashi. A makon da ya gabata ɗaruruwan makaɗa da 'yan bori na ƙasar Maroko sun haɗu a birnin Suwaira da ke tsakiyar ƙasar don gudanar da bikin su karo na ashirin da suka saba yi duk shekara. wanda ke jan hankalin dubun dubatan 'yan kallo na cikin gida da na ketare da ke dandazo don kashe kwarkwatar idonsu. A shirin na tabaka lashi da muka saba kawo muku batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. Za mu duba yadda bikin makaɗan borin na bana ya kaya ne a ƙasar ta Maroko. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. yadda makaɗan bori da ake kira a ƙasar ta maroko ginawa suka yi ta cashewa kenan a yayin wannan bikin nasu na shekara-shekara waƙoƙin da ke cike da amo mai tada tsigar jiki waɗanda suka danganci al'adu har ma da na addini. baƙaƙen bayi da galibin su 'yan afirka ne dai aka fi sanin su da irin wannan nau'in kadakadan a ƙasar ta maroko da ma ƙasashen arewacin afirka Ali Tauran shi ne shugaban gangamin makaɗan borin na bana ya bayyana yadda wannan al'ada ta samo asali. كانوا ذوك العبيد مساكن اللي كانوا كيجيبوهم بذاك بذاك العنف كيجيبوهم من من yace asalin masu yin wannan kaɗe kaɗe bayi ne da aka kama su daga afirka don a kai sa amurka ko turai sakamakon rashin lafiyar da suke fama da ita ko kuma saboda rena ƙira jikinsu da aka yi ko kuma saboda jirgin ruwan da za a kwashe su ya gama cika sai ake barin su a nan gabar teku shi ne suka ci gaba da yin waɗannan kaɗe-kaɗen nasu na al'adar afirka imma dai don neman abinci ko kuma don ƙoƙarin tuna tushensu. Abdu Rayinga da ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka hau borin na bana ya ce kaɗe-kaɗen kan tuna musu irin wahalhalu da kuma juriya da kakanninsu suka sha haɗe da turjir da suka yi a lokacin yaƙi da abokan gaba na wancan lokaci. medina kushi na khair wala khair yace kaga gari duk ya ɗauki harami saboda kowa na murna waɗannan kaɗe kaɗe suna tuna mana ya kukuwan da kakanninmu suka yi ne da makiya da kuma irin jurewar da suke taiwa wahalhalun da suka fuskanta a rayuwa gami da ƙoƙarin manta azabar da ake ta gana musu don haka ne a duk lokacin da aka fara kaɗa irin waɗannan kaɗe kaɗe sai ka gan mu muna ta shiɗewa don bege ma har sai aljaninsu sun tashi babu dai abin da za mu ce kan banda godiya ga mai duka wata mata da ita ma ta hau bori a yayin wata garaya da ake kada mata ta yi bayanin yadda take murna da ɗorewar wannan al'ada da suka gada daga kaka da kakanni muna كيشرفنا farin ciki da wannan al'adar da kuma yadda muke ganin mutane daga ko'ina cikin duniya suna zuwa kallon mu Wannan wani bakon abu ne da ba kasafai ake ganin sa a nan arewacin Afirka ba. Abin kuma alfahari ne ga mu. banda irin waɗannan wurare na buki na shekara-shekara makaɗan borin na ginawa kan gwangwaje a yayin bukukuwan aure da raɗin suna da ma wasu lokutan na daban kamar yadda rahama talatala wadda zabir bori a ƙasar maroko ce ke faɗi akan iya shirya daren kaɗe-kaɗen ginawa don shakatawa ga masu sha'awar ɗebakewa kewa kamar yadda ake shirya shi takanas don koran aljanu ga masu fama da cutar bugun aljani haka waɗanda ke munanan mafarkai duk akan samu waraka albarkacin waɗannan kaɗe-kaɗen na ginawa a yankunan karkara da ma wuraren da ke fama da karancin ilimi a ƙasar ta maroko mawakan borin na ginawa kan ci karensu babu babbaka yadda akai-akai suke shirya girka ga mutanen da ke fama da cututtukan damuwa da nufin warkar da su daga cututtukan da ake danganta su da jifa ko sammu ko aljannu da mayu in ji ɗaya daga cikin 'yan borin na ginawa a maroko. ya ce mukan warkar da mutanen da ke fama da cututtukan da suka gagari likitoci ko magora da masu magungunan gargajiya musamman ma cututtukan da aka rasa kansu da gindinsu da zara sun zo wurinmu mun yi musu girka sai su warke ba wai aljanu ba ne ke warkar da su allah ne kaɗai cikin ikonsa mai warkarwa dagash idris ƙwararre ne wajen shirya girka ga masu fama da cututtukan damuwa ya yi bayanin yadda ake gudanar da girkar. ya ce wanda aljani ya buge shi ko ya shiga jikinsa shi akan je har cikin gidansa ne don a shirya mar girka muddin ana so ya rabu da aljanin baki daya akan yi kwanaki uku ana mara aiki akan kawo kyandira da koyayen zakara bakwai-bakwai kuma a kullum akwai nau'in dabbar da ake yankawa الشيء ما كانش في لا ولا كنت قناوات كندير duk da kyamar da malaman addini ke nuna wa kaɗe-kaɗen bore na ginawa a ƙasar ta maroko al'adar na ci gaba da samun karɓuwa wajen 'yan ƙasar da ma makwabtanta kamar yadda mahukuntan kasar ke yin tsayuwar daka don ganin wannan al'adar ba ta ɓace ba ko da yake kamar yadda dada mas'ud wani tsohon ɗan bori a kasar ke cewa takun sakar da ake samu tsakaninsu da malaman rashin fahimtar juna ne ya ce don kawai muna kunna turaren kuna a yayin da muke kaɗe-kaɗenmu ba yana nufin muna tsafi ba ne ai matsafa kan an san su an kuma san irin aikin su sukan yi ikirarin sanin gaibu da yin rufa ido ko ma su cutar da mutane mu kuwa aikinmu shine warkar da mutane da izinin Allah malama addini a kasar dai sun sha fitar da fatawa da ke tabbatar da cewa duk wani ta'amali da aljannu ko kiran wani Allah da sunan magani kafirci ne To amma kamar yadda hajja difa wata mawaƙiyar bori ke faɗi sam abin da suke yi ba kafirci ko shirka ba ne. Wasu suna ɗaukar bori a matsayin saɓo ko ma kafirci da ayyukan shaidanu da iblisai. Amma mu a wajenmu ba abin da muke yi a yayin waɗannan kaɗe-kaɗen namu sai an ambatan Allah da bayan Allah na ƙwarai da kuma kyawawan halittun da Allah ya ƙera. kama daga rairayi da iska da ruwa da sama da ƙasa da sauran halittun Allah maɗaukakin sarki. Mawakan mawaƙan na ginawa a Maroko dai sun ce za su gaba da raya wannan al'ada da suka gada daga kaka da kakanni kuma kasancewa suna samun goyon bayan mahukunta babu abin tada jijiyar wuya a nan. Tumadalla Masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na musamman wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare. ni naku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.